Masu sauraro barkamu da haka yanzu kuma ga labarin da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani. ga kanin labaru mata biyu har sashe ya balle an tumo da su babbar asibitin yame hatsarin ya afku ne a bankilare kusan harabar sojojin jason sahel da ke garin a cikin yankin tilaberi za ku shi bayanin shugaban gundumar a cikin shirin kungiyar kasashen turai ta bai wa nijar tallafin kudi na miliyar 27 da miliyan 350 domin gudanar da tsari guda hudu a jiya 27 ga watan desamba aka wallafa sanarwar biyan wato bayan an rufe makarantun firamare goma sha takwas masu zaman kansu a ranar sha tara ga Desamba a nan Yame, Studio Kalangu ya gayyaci Burahima Haruna daraktan karantarsuwa na firamare yankin Yame. Za ku ji bayaninsa a cikin rahoton na musamman. To madalla masu sauraro yanzu kuma ga fasarar labarun dalla-dalla. Jiya a bankilare mata biyu suka raunata bisa harbin harsashe an tumo da su a asibitin Yame a cewar shugaban gundumar hatsarin ya abku ne wajen karfe tara na dare kusan harabar sojojin rukunin jesan sahel na garin bankilare. Matan biyu bakin garin ne ba su da masaniya ta matakan tsaron da aka girka bayan halbin kashe da matan suka rude suka tunkari inda bai dace su bi ba a lokacin ne hasashen suka shuɗe su a yanda prefe barmini kaboye ya shaidawa abokin aikinmu musa hassan tawayar talho maman ada fasara mana bayanin na nasa. Wajen karfe tare ne na dare sojan da ke gadi suka hango inuwar mutane gungun mata ne da ke jaye da yara sai sojan nan suka fara harbin gargadi abin bakin ciki waɗannan mata cikin tsoro sun nufo wuri mafi haɗari daga nan sojoji masu gadi na biyu suka buɗe wuta tare da jikita mace biyu guda ga kafaɗa guda ga cinya nan take an sanar da mu mun ɗauki matakai sun kula da su a cikin daren a yau da safe wajen karfe shida na je ganin waɗannan mata can kuma sun ɗauki matakan tura su ya mai rayuwarsu ba ta cikin haɗari mun tuntuɓi CICR e ta can tsakanin CSE bankilare da CICR e akwai hulɗar domin kulawa da waɗanda suka ji rauni matsalar waɗannan mata 'yan asalin bankilare ne amma suke da aure a Torodi busan da zaman waɗannan sojoji ba. A gaida mamun ada da fasara. A wani bangare kuma jandarmomi goma na kasar Burkina Faso aka kashe ranar Alhamis bayan wani wato kwantan bauna da aka musu a garin Toyeni, garin da ke arewa maso yamma da waga Wagadugu babban birnin kasar. Akwai kuma wasu uku da suka jikata. Haka dai ministan tsaro Clement Sawadogo na Burkina Faso ya bayyana bisa kafar talabijin ta kasar inda aka nuna da akwai sojoji jandarmu da kuma holisai da dama da aka jibge cikin karkarar domin su yi sintiri na sa ido jami'an tsaron akai-akai suke cikin yankin domin girka kwanciyar hankali a garin Loroni inda 'yan bindiga daɗin suka toye makarantar da kuma littattafan ɗalibai ranar laraba wajen karfe fudu na asuba haka wata majiyar fannin tsaro ta shaidawa kamfanin dilancin labaru na ƙasar faransa afp 'yan boko haram sun kai wa harabobin soje guda biyu da ke arewa maso gabas a ƙasar najeriya hari daren laraba zuwa sahiyar alhamis domin su karbe garin baga da ke da mahimmanci bisa ga yankin kogin chadi haka wata majiyar sojoji ta bayyana ma kamfanin dillancin labaru na kasar faransa afp sojawan harabobin guda biyu sun ja da baya zuwa wata harabar sojan ruwa wadda ke da cikakken tsaro wannan wannan harabar dai ta sha fafatawa da tsare kanta ga hare 'yan boko haram ɗin kakakin sojojin najeriya sani usman ya tabbatar da wannan wannan arangamar inda a cikin wata sanarwa ya nuna cewar ba ta kashin wato ya soma ne wajen karfe bakwai na shigar almuru karfe shida gmt tsawon daren aka ta ba ta kashi sojan harabar ruwa guda ya rasu. A cikin wata sanarwa da aka wallafa jiya 27 ga watan Disamba kungiyar kasashen Turai ta bayyana cewar bayar da wani tallafi na budget ga kudin na kudin euro miliyan wato 41.7 kwatankwacin miliyar 27 da miliyon 350 na sefa wa'anda za a zuba cikin bitalmanin kasar Niger taimako ne da zai bada damar zartar da tsari guda hudu na tallafawa budget din kasar Niger din ranar 14 ga watan Disamba ne dai aka bayyana ba da izinin wato soma fitar da kuɗin Habibu Garba ya naɗa mana rahoto Mama Ada Jamuji. ya kasance tsari biyu na tallafin kuɗi domin ƙarfafa gwamnati, hijira, tsaro da kulawa da iyakoki, da kuma tsari biyu na tallafin kuɗi na ɓangare ta hanyar tallafi ga aiwatar da sauye-sauye da kuma manufofi domin ilimi da tsaron abinci da ci gaban noma mai ƙarko. sanad sanarwar ta ƙara da cewa matakin fitar da ba da waɗannan kuɗaɗen tallafi an ɗauke shi ne bayan zurfaffen nazari na buƙatar gwamnatin jamhuriyar Nijar da aka miƙa a ranar 21 ga watan Nuwamban shekara ta 2018 da ta takardun jira na sharuɗa na zaɓe da kuma keɓaɓɓun abubuwan alama. Cewar sanarwar nasarori a cikin aiwatar da manufofin ɓangare-ɓangare da abin ya shafa na tsare-tsare musamman ma na ilimi, horo, tsaron abinci da ci gaban noma mai ƙarko su ma an kimanta su. A ƙasar Nijar lokacin ɗari na zuwa gab da hauhawan ruwan kogin isar Nijar a Tilaberi wannan lokaci na haddasa cikas ga al'amarin kamun kihi a cewar masartan da zarar wato wannan ruwan sun hauhawa manyan kifaye na da wuyar a same su. Bari mu saurari Hamidu Tawa masarci a Tilaberi mutari Muhammadu ɗauke da fasara. A halin yanzu dai abin yana tafiya kaɗan-kaɗan muna samun kifi amma ƙanana ne saboda zuwan ruwa sai mun yi haƙuri saboda manyan kifi suna zuwa ne a lokacin zafi. A wannan lokacin ko mun yi haƙo manyan kifi abin baya yi amma muna kama ƙanana domin buƙatocinmu na yau da kullum. Ba ma sayar da tasa kilo-kilo ne muke sayarwa akwai daga kilo na ɗari da hamsin shika shika da hamsin. A yanzu dai al'amura sun canza da ƙyar za ka samu jika uku a wuni. Wannan canjin ne muke gani idan aka yi la'akari da lokacin baya. Mu dai tsaya a kogin Isar, hawa-hawan ruwan kogin Isar Nijar an kimanta shigar shi ya shigo cikin gaugawa a bana, haka mazamna bakin Isar da kuma hukumar kula da kogin Isar Nijar suka gani al'amarin da zai iya haddasa ambaliyar lambuna. Saliya Muhammadu, shugaban cooperative na manoman rani a ƙasar Nijar, ya yi wa Rukayatu Abdurrahman ƙarin bayani. Mutane Muhammadu, fasara mu ji. A wasu yankuna kamar yanki na Gamkale ba a yi musu madatsar ruwa ba, suna cikin barazanar ambaliyar ruwa kamar yadda aka saba da zaran aka samu irin wannan akwai masu neman rani waɗanda maimakon su tufuka wajen kogi sai su hayo wajen tudu saboda ko wajen ruwa sun mamaye shi sai su koma wani bangare. Kuma da mun samu ambaliya da ya haddasa barna muna nazari ya za za mu dafawa masu noman lambu da irin da za su sake noma. A cikin shekarun da suka gabata mun sha yin irin haka saboda muna samun tallafi daga abokanin hulɗa na Oxfam. Ba ma fatan a samu ambaliya, amma duka waɗannan za mu tattauna a kansu a wajen zaman taron gangami da za mu kira. Ya kamata a yi rigakafi kafin afkuwar lamarin. A fannin kiwon lafiya bari mu nuna muku cewar wato halin kamuwa da cutar rusa 82 aka kididdige inda aka samu rashi guda sakamakon da aka samu kenan a gundumar cintabaradan cikin yankin tawa zuwa ranar yau. Tun cikin watan Abril 2018 ne aka gano wanzuwar wannan cutar a cewar shugaban asibitin garin a fadarsa garuruwan kamar wato Cijigalte, shi ne ban giran da wata makarantar faramani ta garin a wannan wuraren ne cutar ta wanzu ga dai bayanin da dr usman umaru abdu yaya ya yi wa alamin washar ta wayar tarho mutane su gwadin kamar cutar ta yaɗu ko ina ba haka nan bane cutar ta fara tun watan da ake ce ma avril zuwa mai inda an samu yawan mutane da sun kamu da wata mun kwaɗa wa manyan mu na a can tawa sun ka ba mu maganin nan na rigakafin cutar wajen dubu talatin mun fita da shi mun kai mutane sha mun ka ɗauki yaro da mai kwata tara zuwa shekara goma sha hudu sai mun ka yi gari gari ruga ruga mun ka musu wannan sha rigakafi dan sankarau dusa wadda ruwa sun fara fara kan bace sai mun kaga an ka waye gari har cikin damana muna samun irin waɗannan cuka amma dai jiwa jiwa ne zuwa yanzu mutum tamanin da biyu ne mun ka samu waɗanda ga su wanda mun jinin su mun tura wanda muka cewa zaton ita ce duk muna cewa zato da an bincike jinin bincikan bincikan yamai ne ake shi tun a kwatan da ake abril mai an samu rasuwar yaro mai shekara goma sha uku. Ana ci gaba da gasar kwambalar kokowa ta kobi a maraicen jiya tawa ta ci tilaberi da kaye bakwai da uku karo na biyu ya haɗa agadas da zandar kowane ya samu kaye biyar a rana ta uku yau doso ta samu kaye bakwai agadas kaye biyu da baran ɗaya tawa ta fatataka maradi da kaye takwas da biyu cikin 'yan kokowa tamanin da ake ganin za su neman takobi sha takwas ne ke tsaye a safiyar yau duk dai akan wannan kwambalar neman takobi aji na arba'in wani rukunin ɗaliban jami'ar tilaberi su shida sun girka wani fakin na motoci inda ake biya a gaban hilin kokowar tare da wato tsare motunan 'yan kallon ga ɗaya daga cikinsu ya yi wa wakilinmu haruna su mai ƙarin bayani Lokacin hutu ne maimakon mu zauna ba aikin yi mun yanke shawarar kawo tamu gudunmawa na tsaron motuna. Mutum yana iya ajiye moton sani a bashi tikiti sai ya biya dala talatin. Akalla muna samun shika goma. Kun san idan ana irin wannan taro da ke hada dimbin jama'a wasu suna zuwa ne da mugun nufi akwai barayi da suke zuwa su sace motunan mutane. Don haka ne muka yi wannan tsari domin tsaron motunan jama'a da suke zauwa kallon kokowa saboda ba daɗi mutumin da ya zo goya wa 'yan kokowa baya ya fito ya ga an sace sa kuma don mu samu wani ɗan abin hannunmu ne maimakon mu je mu tara ma wani hannu An soma karon gasar kwallon kafa ta Super E ga Liga a Maraɗi Arlit Yame tawa da Zandar a yau ASN Nijilek ta wato karbi wazo fc ta maradi sport ta zandar za ta fafata da janet sportif ta tawa a maradi a wannan babi kuma wato gasar kwallon kafa ta mata na ci gaba da gudana a nan yame jiya gadas ta balle maradi da ci biyu da banza doso ita kuma ta durkusa gaban tawa da raga uku da ɗaya wato karawa wannan karorin biyu da a cikin yame aka yi su yanzu kuma sai mu shiga wato kai tsaye bisa rahoton na musamman harabar ministan bada karatun firamare na na ƙasar Nijar sarwa ce a ranar 19 ga watan Disamba ya rufe makarantun firamare 18 masu zaman kansu a nan Yame, 13 don rishin izinin budawa, biyar kuma don rishin bada izinin girka su. ruka Abdulrahman ta firanta da daraktan bada karatun firamare na yankin Yame, Burai Haruna, ga mamun ada da Mutari Muhammadu dauke da fasar rahoton. Makarantun firamare masu zaman kansu ne mai goma sha takwas waɗanda aka jimilta yawan ɗalibai dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da shida aka rufe dalilin rashin izinin kafa ko buɗewa a cewar daraktan ilimin firamare na yankin Yamai, Burema Haruna Kwaku. A fuskar waɗannan makarantu goma sha takwas akwai ɗalibai dubu da ɗari uku da tamanin da shida inda a cikinsu dubu da ɗari uku da arba'in da ɗaya ɗalibai ne na ajin firamare sai kuma ɗalibai ɗari uku biyar na makarantar Reno. Mun sanar da iyayen waɗannan ɗalibai da aka rufe makarantunsu na cewa suna iya mai da 'ya'yansu a makarantu na gwamnati da suke bukata. Kawai abin da muke so shine su gabatar da takardun shaida mai ɗauke da sa hannun hukumomin waɗannan makarantu. Ko a ganin ku wannan shiri na mayarwa ba zai ɗauki lokaci ba sanya ɗalibai makara ko kuma ta da hankalinsu ta wani ɓangare. problem. Ba matsala ko ɗaya, ko da a ce ranar Litinin 31 ga watan Disamba ranar da za a koma karatu idan aka gabatar da duka waɗannan ɗalibai a cikin makarantun gwamnati za mu samu musu guri. Mun san duka unguwannin da waɗannan makarantu masu zaman kansu suke. Mun ɗauki ƙwaƙwaran matakai tare da makarantu na gwamnati. Kwamitin da zai yi aiki a kan wannan al'amari zai haɗu ranar Asabar. Idan kwamitin ya ba mu izinin buɗewa muka samu takardun izinin da ke dauke da sa hannun magabatanmu sai mu ba su damar budewa. Amma sabanin haka ba za mu ba su izinin bude makarantun ba ranar Litinin 31 ga watan Desamba 2018. To yanzu yaya makomar waɗannan malamai waɗanda aka rufe makarantunsu, mi za su zama? Waɗannan malamai na makarantu masu zaman kansu bayan da shakar cewa da yawan su ba su da ingantaccen ilimi da da ke ba su damar ba da karatu. Akwai malamai bakwai biyu suna da diploma na BAPC kuma ba na Nijar ba. Akwai kuma biyu da suke da takardar shaida CFAPD. Sannan uku ba su da ma diploma. A yau fatanmu shine waɗannan makarantu da aka rufe su gyara yanayinsu kafin ranar 31 ga watan Disamba. Kenan kwanaki biyu ne suka rage musu ranar Juma'a da kuma ranar Asabar. karshen Ƙarshen labarun kenan mun huta lafiya sai ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da halshen zabarmanci.